أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قام يوم الخميس أكو جوات القعدة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau 25 ga watan 6 da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun wannan littafi na hibzul umri na al'imamul hafiz abul faraj عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي رحمة الله عليه littafin da ke batu akan mahimmancin lokaci da kuma tsadar rayuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ɗan adam sannan kuma da yadda ya kamata ɗan adam ya ci gajiyar wannan rayuwar da kuma lokaci a matsayin dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kafin wannan damar ta kuɓuce masa Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon cin gajiyar wannan dama kada Allah ya sa mu cikin waɗanda za su yi asara ko su taɓe ko kuma waɗanda aka musu ga wannan zai zo majalisunmu na goma insha Allahu ta'ala idan ba a manta ba har yanzu muna cikin babin da ke batu akan zikiru man yubadiru al'umara ambatan waɗanda suka kasance suna gaggawa wajen tsara rayuwarsu ba su sakaci da ita sannan kuma sun kasance suna kiyaye lokutan su. ba su wasa da lokutansu wanda shi ne babi na biyu a cikin littafin sannan yana cin babubuka mafiya tso a cikin ko kuma shi ne babin da kowanne tso a cikin littafin malam ibn al-jauzi rahmatullahi alaihi yana kawo mana batutuwa da sirori da tarihohi na manya-manyan magabata a tsakanin tabi'ai da atba'u tabi'in kafin su kuma da sahabbai gabaki daya yadda suka kasance wajen jajircewa a kan cin gajiyar lokacinsu da yin amfani da rayuwar da Allah maɗaukacin sarki ya ba su da kuma tsadar yadda suka ɗauki rayuwarsu tana da tsada ba su wasa da ita Allah ba mu ikon koyi da su يشي من أخبرنا عبد qala قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا أبو الحسن muhammad بن الحسين بن حملو قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن مخلد قال سمعت محمد بن العباس يقول يتي ناج محمد بن العباس رحمة الله عليه ينشي سمعت عاصم بن علي ناجب الضمى لني الإمام عاصم بن علي التيمي التيمي يقول يناشي كان يزيد بن هارون حقيقة بالضمى لني كما ليدك شن أتباع التابعين Yazidu ibn harun ibn zazi zazi zayun sai alif sai zalo eh, shi ne kakansa alwasifi ɗan garin wasif ne wasif ta iraq eh, waɗannan wuraren da iraki suna da tsohon tarihi a musulunci kuma sun fitar da malamai da yawa abin da ya shafi eh, bagdad ita kanta abin da ya shafi kufa abin da ya shafi albafara abin da ya shafi a wasit abin da ya shafi motsi da makamantansu sun fitar da malamai da yawa wannan malami al'imam yazid ibn harun malaman sira da malaman ilmin rijal sun fitar da tarihinsa kuma sun tsawaita kamar al-hafiz zahabi a cikin siyar alamin nubala ya tsawaita sirarsa saboda ababen da ke ciki na ban sha'awa da kuma yabo da ya samu daga malamai waɗanda suke sa'o'insa da kuma yabo da ya samu daga malaman da suke bayansa hmm? a cikin almazi ya yi karatu wajen al'imamu asimun al'ahwal wanda tabi'i ne sannan ya yi karatu wajen yahya ibn sa'id al-ansari sannan ya yi karatu wajen al'imamu humaydu mai tawil sannan da abdullahi ibn awu sannan da shu'ba shuba wanda shi tabi'u tabi'i ne almajiransa kuma a ciki akwai jigajigan malamai akwai al'imamu ali ibn al-madini wannan malamin al'imamu al-bukhari wanda ya shahara da sanin ilmul ilal al'imamu ali ibn al-madini sannan da al'imamu ahmad ibn hanbal shi ma almajiransa ga a ce al'imamu ahmad ibn hanbal almajirin mutum ne ya kaga shi wannan yi sannan ga imamu ahmad ibn sinan al shi ma almajirin su hmm? malam ibn madini yana yabansa yana cewa ba ra'aitu ahfaz min yazid ibn harun yace a duniya ban taba ganin mutumin da ya fi yazid ibn harun hadda ba inji al-imam ali ibn al-madini yake ba da shaida kan al-imam yazid ibn harun ibn al-badini eh, a wajen hadda da sanin hadisi in ana magana to cire hula ake masa to ya buɗe baki ya ce ma ra'aitu ahfaza min fulani ban taɓa ganin wanda ya fi wani hadda ba da idona to kaga wannan ɗin ya yake hmm? sannan limamu ahmad yana cewa kane yazidu hafizan mutqinan al-imamu yazidu ibn harun ya kasance mahaddacin hadisi kuma musqinan ya kasance ne ƙararre mai inganta riwayarsa ba a samun abubuwa waɗanda suke na marasa kyau a cikin riwayarsa shi yazid ibn harun kamar yadda al-imam ahmad yake yabansa sannan almajirinsa ahmad ibn sinan al-qattan shi ma yana cewa ma ra'ayna aliman ahfaza kai ma ra'ayna aliman qattu ahsana salatan min yazid ibn haru yace ba mu taba gani ba ba ni kadai ba ba mu taba ganin malamin da yafi kyautata sallah kaman al-imam yazid ibn harun al-wasiti ba lam yakun yaftu min salatin al-layl wa nahar bai kasance yana yankewa ya daina sallah ba ko da daransa ko da rana kullum cikin sallah yake wannan babban malami so daga malami ne fiqa wanda manya-manyan malamai sun wasa shi wato sun ci amintacce ne kuma sun masa shaida da ibada sun masa shaida da kuma ilimi da kuma gogayya da kwarewa a cikin ilimin Allah gafarta masa kamar yadda muka ce ya rasu shekara ta ɗari biyu da shida to shine nan ake cewa imamu asim ibn ali al-kaymi almajirinsa yana cewa kana yazid ibn harun idza sallal atamata hakika babban malami yazid ibn harun ya kasance idan ya sallaci sallar isha'i eh, al'atama sallar isha'i kenan abinda ake cewa al'atama shine waqtul halbi waqtul halbi lokacin da ake tatsan nono a lokacin an dawo da raƙuma a lokacin da su larabawa suke da raƙuma to idan aka je aka dawo sukan ɗan jinkirta bayan har sun shiga abin nan ɗinsu sun kwakwanta to daga nan ne za a je a yi tatsunonan su to wannan lokacin shi ne ake ce mishi al'ataba suna ne na jahiliya da ma'aiki sallallahu alaihi ya zo sai ya canza masa suna sai ya kira shi da sala da waqtul isha'i waqtul isha'i wato lokacin isha'i kenan waqtul isha'i kamar yadda alqur'ani yake cewa min ba'da salatil fajr wa hina tab'una thiyabakum min ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أوغاث لكم فذاك سل إشاء إذا نفس القرآن سنة إشاء خمين دعتي شواد حوسع أما ذا لا العشاء باب, باب شدة باب الشدة to al'ata ma shi ne waktun halbi lokacin da ake tatsan nono shi yasa sai aka kira wannan lokacin da haka to idan ya sallar isha'i la ya zalu qa'iman to ba zai gushe ba yana qiyamul layl tun daga sallar isha'i hatta yusalli al-ghadata bi zalika al-wudu'i da wannan alwalar da ya sallar isha'i da ita to ita zai ta yin ta sallah har asuba alwala shi bai canza alwala ba nifan wa arba'ina sunnatan yakan yi raka'o'i arba'in da wani abu in an ce ne shi ne abin da bai kai goma ba kamar bibu hmm? kamar bibu in aka ce ni to daidai yake da bibu albibu eh, kirgar da bata cika goma ba ana kirga goma goma abinda kuke ce ma tens ko ba ana da unit ana da tens ana da hundred ana da thousands ba to kaga daga goma ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in har zuwa casa'in ai su ne hens ko to idan abu ya suka ce ashirin ko sha to amma ba a tantance adadin sha ɗin ba ga dai goma amma ba a san a sama ba da ya ba da sha kaza to in aka tashi a larabci sai a ce ni ko a ce bid'u hmm. wannan yana cin abin da ke hau da saɓani in ka ce bid'ata ashar bid'ata asha shi kenan sha wani abu kaga wani ba zai ce maka ka ce sha biyu ba ba zai ce ka ce sha uku ba ba zai ce ka ce sha hudu ba inda ka ce sha wani abu kamar yadda bahaushe yake cewa sau da ka wannan na nuna yawan ibadar wannan bawan Allah kuma rakawoyi arba'in wannan yana nuna yuqilu wanda haihu salatin layl al-qunut sallar da aka fi so ta dare ita ce al-qunut al-qunut ita ce ai at-tatwi daga cin ma'anonin al akwai at-tatwi kuwaitawa in aka ce kanata kanata salatahu ko kanata fi salatihi wato a tsala fiha ko a ha, ya tsawaita sallarsa ya daɗe yana yi wanda kuma za ma sallar dare abinda ake so kenan a tsawaita a yi karatu mai tsawo sannan ruku, ma in an zo a jade in an zo su jada a jade abinda ake so kenan Allah ba mu ikon koyi da su to kun ga wannan ma na shaida akan yadda ya zama yana kula da lokacinsa a ce tun daga sallar isha'i har zuwa asuba mutum yana sallah bai juya ba kuma alwalar shi bai canza ba wannan yana nuna malami ne wanda ya san me ake ce ma lokaci ya san kuma tsadarsa kuma bai yadda ya bar lokacinsa ya tafi da arhaba قال أحمد بن عبد الله أبو نعيم قال حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال حج الأسود ثمانين من بين حجة وعمرة آه الإمام الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وخضرمين مين يا رعي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبوها لم يبدأ بالإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم الله بي أزر تاشي يا بقى با سيبا يا رسول من زال سما سي مسلمتا ولك مخضرمين يا رسول شكرا تدري سبعين دبيا شكرا تسبعين دبيا يا رسول wanda da yawa akwai sahabbai a lokacin akwai sahabbai masu yawa a wannan lokacin saba'in da biyar hmm? to shi al'imam al'aswad ibn yazid al-nakha'i ya kasance an ba da labari hajja tamanina ya yi hajji tamanin min baini hajjin min baini hajjatin wa umratin in aka kirga tsakanin hajjinsa da umararsa to ya yi guda tamanin guda tamanin tsakanin hajji da umra ita umra malamai suna tattaunawa shin ya halasta mutum an ya tamira fil'ani marratai ya halasta a shekara mutum ya umra sau biyu wannan matsala ce muktalafin fiha wasu suna ganin ya halasta wasu kuma suna ganin a'a in mutum ya umara sau ɗaya a shekara ya isa amma shi hajji dama wannan an sani alhajju ashurun ma'lumat haka la yanbaghi an yahujja al-mar'u fil 'ami marratayn mutum ba zai iya yi wa ya ce ya hajji sau biyu a shekara ɗaya ba alhajju a shirin ma'alumat hajji watanni ne sanannu amma ita ko umara kowane wata mutum zai iya yi kowane wata mutum zai iya umara a kowane wata a watanni sha biyu da ake da su na shekara shekarar musulunci tun daga almuharram hazzul hijjati to mutum yana da damar da zai yi umara amma shin yana da damar da zai yi so biyu to wannan akwai malaman da suke ganin mutum ba zai yi ba kama alimamu malik ya kira wannan a matsayin ma bida'a. cewa bida'a ne mutum ya umara so biyu a shekara amma wasu malaman su kuma suna ganin saɓanin haka suna ganin ibada ce wacce in mutum ya samu damar yin ta ne je ya yi ta domin eh, ibada ce kawai da ta kunshi ɗawafi da sa'ayi shi ce shi yasa yanzu yanzu nan za ka iya rabuwa da mutum a cikin garin maka sai ya ce maka yana zuwa zuwa wani lokaci ku sake haduwa da shi ya je har yayi umararsa in ya sa'a matsaf ba jama'a wurin da ake tsawafi babu turmutse tseniya in ya tafi masa'a wajen da zai sa'ayi babu turmutse tseniya babu jama'a da yawa sai Allah ya taimake shi cikin yan awanni ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu ya iya gama umararsa shikenan kawai sai ya dawo ya ce maka umara ya je yi ka gan shi ba da gashi da sai ka gan shi kuma ya aski eh, muhalliki na ru'usa kuma mukassiri na sai gashi ya dawo ya aski ai umara na je ne yanzu yanzu na ya a maka amma wanda zai zo kuna zaune yanzu a nan eh, tudin jukun a unguwa ko shi ke ne ce maka ayi umara ba akwai wanda suke yin haka ake ce musu haka ko sai su ce yanzu nan suka yi sallah a maka to wadannan Allah shirye su hmm? to tsakanin hajji da umarar da shi al'aswad ya ji rahmatullahi alaihi yi an kirga sun kai tamanin tamanin wanda ka ga, hatta wanda yake zaune a makka ba dole bane ya samu wannan damar ba dole bane ya samu wannan damar to amma shi ka ga daga kufa kufa ta iraki hmm? sai ba boda tsakanin saudi arabia da iraki akwai ƙasa a tsakaninsu ko na ji akwai ƙasar kuwait in mutum ya taso iraki ya ce zai je saudi arabia to sai ya bi ta kuwait kuwait kuma ƙasa ce ai mai cin gashin kanta eh, to ka gani to haka kuma lokacinsu ba jirgi suke shiga ba ba jirgi suke shiga ba ba jirgin sama babu jirgin ƙasa sai dai jirgin kwale-kwale jirgin ruwa jirgin ruwan ma ba mai inji ba wanda ake fito in abin ya ratsa akwai ruwa tsakanin inda mutum zai je in ko ba haka ba alfakari ne ko jaki kaɗan su ne suke da raƙuma da dawakai a ce su je sannan ka lissafa mutum ya tashi zai tafi kilomita 500 doki nawa zai kashe a tunaninka zai iya doki nawa zai iya kashewa raƙumi nawa zai iya mutuwa a hanya wannan bayan Allah Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya ƙara musu yadda to tsakanin hajji da umra al-aswad ibn yazid an ya yayi guda 80 hmm? kaga kamar yadda ake cewa eh, shi eh, abu ayyuba sakhtiyani ayyubun shi abu karima ibn abi karima shi ana tsammana ya hajji arba'in shi yasa limamu abu nu'ayn da ya zo siffanta shi a cikin siliyatul auliya sai ce wa kana sayyidan hajjajen sannan wa aliman ya yace ya kasance jagora ne shi hajjajan mai yawan yin hajji to shine ake cewa tsakanin hajji da yayi yi hajji arba'in a duniya ko fiye da arba'in. na kara musu yadda قال أحمد وحدثنا hajjajun. قال أخبرنا محمد بن طلحة عن عبد الرحمن بن ثروان قال كان الأسود بن يزيد يجحد نفسه في الصوم والعبادة wannan babban malami kuma mukhadrami wato tabi'i babba al-aswad ibn yazid ya kasance ya jihadu nafsa ya kasance amma kansa yakan yi kokari yawa shine ya jihadu nafsa yakan yi kokari mai yawan gaske lafazin lafazin jahada jahada mazi yajhadu eh, mudari sun yi tattauna akan daga asalin ne kalmar shin daga aljahdu ne ko aljuhudu idan suka ce aljahdu wahala idan suka ce aljuhudu ƙoƙari wasu kuma suka ce ma'anarsu ne kamar hamalatu ummuhu kirhan a wata kira a kurha to wasu suka ce akwai bambanci tsakanin a ce alkeruhu da kuma alkurhu to haka shi ma aljahdu da aljuhdu hmm? to su kaga ya kan yi kokari a kan kansa saumi wal ibadati a wajen yin azumi da kuma sauran ibadu sun dai mai kokari shi a shi can dai an ce masa hajji tamanin tsakanin hajji da umara ya tamanin atta ya jasadu jasaduhu wa yasfarra har sai an ga ya zama kore shine ya sannan wa yasfarra sannan kuma a ga yayi ruwan kwai alamar kamar jini baya gudana a jikinsa kenan ko wa kana alqamatu yaqulu lahu alqama almajin sajiduna abdullahi ibn mas'ud ya kasance yakan ce masa lima tu'azzibu hadha al-jasada ana gafarta malam me yasa kake azabtar da wannan jikin fa yaqulu inna al-amra jiddun inna al jiddun sai ce kai al'amarin babban gamuwa da Allah samun aljanna ba abu ne mai sauki ba kaman mu bane an yi magana mu ce inna Allah ghafurur rahim ai Allah ne gafara ne kuma mai rahama ne mai jin kai أما من أمنت سوى لا اعلموا أن الله شديد العقاب يقول شديد العقاب سوى أنه غفور رحيم سيديك شديد العقاب نيشي سنة شديد المحال بقاسنا فأما سيما لو تبعن غري ايه مبادايا مسلمية كما تيزم يا ايغا يواني بين الترجيب بين, بين الرغبة والرهبة bainar raja'i wal a tsakanin fata da kuma tsoro ta khafu Allah ya ƙabala amalak amma wa tardu an ya ƙabala wa in ƙasarta ka ji tsoron Allah ya ƙi aikinka amma kuma a daidai wannan lokacin kai fatan ya ansa kai fata duk da cewa kai mai gazawa ne to kai fatan cewa Allah maɗaukacin sarki ya karɓi ibada ka idan kai in ka saba ma Allah madaukakin sarki to ghallib janibal khawfi ala janibin raja ka ji tsoron ka a tashin farko kafin kai kafin ka tuba to wannan shi kuma shi zai kai ka zuwa ga tuba ka tsorata shi yanzu ni ne nan na saba ma Allah mahalicci Allah ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza amma in saba masa to ina jin tsoron wutarsa to in ka samu wannan matsayin kuma sai ka tuba to yanzu kuma ghallib janibar raja'i ala janibin khawf to sai ka rinjayar da cewa kana fatan Allah kuma ya karɓi tubanka Allah karɓi tubanmu to kun ga shi ne ke cewa innal al’amura jiddun innal al'amura jiddun lallai al'amarin babba ne mai girma ne ba abun wasa ne zuwa lahira gamuwa da Allah maɗaukacin sarki ba ba abu bane na wasa abu ne na wasa haka bayan Allah manya-manya suke tsoron lahira suke jin tsoron abin da za su je su taras abin da kuma za su je su gani قال أبو نعيم وحدثنا أبو حامد بن جبلة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا الحيثم بن جميل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب من بعد بيان عطاء بن السائب أبايع قال كان مرة يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة فلما ثقل وبدن صلى أربعمائة ركعة ركعة وكنت انظر الى مباركه كانها مبارك كل ابيل دقى عطاء ابن السائب رحمة الله عليه يكيتي وكان مره مره ابن شراهيل الطيب الحمداني ربا تابعين يا رب شو ترى ك ر ا ت قريب ش الشده لا ينهجر هذا تابعيني ربا شين مره ابن شراحيل الطيب Wannan alhamdani to ya kasance yusalli kulla yawmin wa lailatin alfa raka'ati raka'a dubu yake yi kowace kowace dare da yini in ka kirga nafulfulin da yake yi a dare da yini to an kirga yana ya raka'o'i dubu daya falamma saqula wa baduna amma lokacin da jikinsa ya kiba kun san musamman laraba su suna da saɓanin mu mu a nan baƙaƙen fata za ka ga ɗabi'ar mu mutum yana tsufa yana tsotsewa kun kula da kyau yi za ga mutum yana shekarun shi suna karuwa ne sai ga yana tsotsewa to su kuma larabawa mutum yana tsufa zai ga kuma kiba na zuwa mushi shi yasa za ka ga da yawa kiba ke kashe su in kiba ta yi wa mutum yawa ta zama ciwo mutum yana numfashi da kyar sai ciwon kafa kafafun ba za su iya ɗaukar nauyin jikin ba wanda jikin ya yawa shi za ki cewa juna. Eh? saman jikin ka ya kiba shi ne albadin washi eh? ba a ce ba jiki duka badan eh? albadin shi ne saman jiki daga cibiyar mutum zuwa sama ƙwarar su kaya ai su ita kuma su kafafuwa Allah ya tsara su zama su za su ɗauki wannan kayan to ba a san ai musu nauyi shi sa da wuya ka ga mutum yana fama da kiba ba a jarrabe shi da ciwon kafa ba to falan ma sakula wa baduna lokacin da ya nauyi jikinsa kuma ya kiba kaga jikin ne ya kiba sai nauyi ya zo ko salla arba'a ati raka'ati sai ya zama raka'o'i 400 yake ya zubar da nawa ya zubar da 600 wa kuntu anzuru ila mabarikihi ni ina zuwa inji inda inda yake tsayawa ya sujada mabarik eh, baraka in kan ce barakal ba'iru shine inda raƙumi ya lankwasa kafarsa zai dunkusa ke wato wajen dunkusa wasa hmm? mabarak Mabarak, ya yasa ba lugar larabci ba ce mai kyau ka ji larab masu cewa mafaru luga ta galgaliya luga ce ta kasuwa ta gwarawa ko kuma waɗanda suke larabcin da ba na ka'ida ba pidgin pidgin arabic sai ka ji an ce mutum ya aure ta ce mabruk ko in kai wani abu ta ce mabruk a'a mubarak ne filin mazidi ne baraka kuma kalma ce qur'aniya tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk tabarakal ladhi nazzala al ala 'abdihi amma baya zuwa baraka baraka baraka ya durkusa ce kagan ka ce mabruk mutum ya ce mota ya ce masha Allah mabruk to idan ya san larabci sosai kana nufin mota tashi ta kusa ke nan a a mubarak shi ne larabci duk da za ka ji ana faɗi hatta wasu malamai za ka ga musamman wanda suke karatu a ƙasashen larabawa da bakin su ya saba da da wancan yaren na larabawa ba larabci ba to sai ka ji suna ce maka mabruk a mubarak to shi ne mabarik kenan wajen da wajen da raƙumi ke to sai ya kamanta wajen da babban malami al'imamu murratu da shirahi yake dunkusawa ya sujada eh, kaga wajen da yake sa gwiwoyinsa kenan annaha mabarikul idil kai ta ce wajen ya kama da wajen da raƙuma suke dunkusawa saboda yadda wajen ya koke in misali tabarma ce yake amfani da ita irin ta kaba rauni kaga za ta kukkuje sai ko katat ne katat ne laushi idan ana yawaita ibada a wajen yayi ke zama saboda yawan sallah kullum ce za a raka a dubu akan kafet ai wannan kafet din su ya lallasu Allah ba mu ikon koyi da su qala abu nu'aym al-asfahani shine fa yake fada mana daga hiyatul awliya'i kun san al-imam ya ba littafin hiyatul awliya'i muhimmanci shine iktisarin sai kuma ɗan kakara wasu abubuwa sai ya ce tahzibi kenan eh, tahzibu hilyati al-awliya sai sama suna sifatu safwa sifatu safwa littafi ne mai mahimmanci na tarihi ne na magabata in mutum ba zai iya ɗauka hilyati al ko ba zai iya siya ba to idan ya ce sifatu safwa to zai ɗan magance masa wasu abubuwa duk da alkitab la yughni an kitab ko ka'ida ce to ne in kaji ya ce abu yana nufin al-imam al-asfahani al abu mai littafin dalailun nubuwa kuma mai littafin hillatul auliya sannan kuma da wasu littafan waɗanda suke masu albarka يتي وحدثنا أبو بكر أبو بكر محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سعيد بن عسد بن موسى قال حدثنا ضمغة بن ربيعة عن أصبغ بن يزيد قال أصبغ بن يزيد يتي كان أويس القرني babban malami sayyidu tabi'in ala al-itlaq wannan manzo sama ya nada shi زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مخضرمين annabi sama ya ba su labari sahabbai cewa wai su zai zo wa kanat lahu ummun wa kana bihi bayadun walakin bara'a wanzu ne ce yana da mahaifiya a wata riwaya aka ce wa kana birran bi ummihi yana kyautata ma mahaifiyarsa yana ji da mahaifiyarsa a wannan shaida ce daga manzan Allah salama, kuma a lokacin uwaisu bai zo ba sannan wa wakana bihi wa wakad bara'a yana da ciwon fara irin ciwon fata din nan wanda wani zubin yakan zama mutum kuturta wani bangare na jikin mutum sai ga yana bushewa kamar ba jini a wajen to shine suke ce mishi baya musamman mutum ya warke amma asali shine albaras albaras eh? kuturta kuturta amma wadda ba ta zubar da ruwa amma kuma ta taɓa fatar mutum to ya warke shi uwai eh, manzala sun ya ce masayid na umar fa'iza laƙitahu fasalhu an yastaghfira lak ce idan ka gami da shi ka ce nema maka gafara a wajen Allah sannan manzo sani ce wala tan sana mu ma idan ka ce nema maka gafara a wajen Allah mu ba ka manta da mu mu ma ka ce ya ce Allah ya gafarta mana to wai yana ɗaya daga cikin bayin Allah alladina in gabu alladina in gabu lam yuftaqad wa in hadaru lam yu'lam irin bayan allah nan ne waɗanda suna waje ba kama sun suna nan ba sai a ƙulla ban da su sannan idan ba su nan ma ba a gane ba su nan ba wanda ya san shi kai ƙarshe ma mutanensa sukuriya suke masa izgili suke masa suna rena shi ran nan suka zo aka zo tawaga daga kufa zo sai na umar dama duk shekara sai ya je ya aika ya sai ya zo ko ya je hajji ko bai je ba sai ya ba da ya kuwa a fikun rajulun yuqalu lahu waisu bil qarni sai ya faɗi waɗancan sufofin da manzo Allah sama ya faɗa a game da shi wa kanat lahu ummun wa kana birran biha wa kana bihi bayadun wa qad bara'a shikenan ran ana tattauna sai wani mutumin ya zo sai ce eh, ne ga yana nuna albajira albajira a cikin mu kaya ma na arziki bai sawa sai ɗan ya ce kai ka san shi ko bari ka ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da shi sai sai na Umar ya faɗi wannan falalar taki sai shi ke da suka koma garin su sai suka ce za su gina mishi eh, abin nan za su gina mishi gidan gida da ya ji labari bayan sun haɗu da sayyidina Umar ke tun da ya ji an gane shi shi ke ba sake gani shi ba ba sake jin labarin shi ba ya tashi ya ban musu garinsu shi wani idan ya zo leƙowa yake sai wani ya faɗi ya ce a ce ma gayi ya zo a faɗi sunan shi hmm. a recognizing ɗin shi ko? Allah shirye mu Allah ka ba mu ikhlasin nan ikhlasi aziz al-ikhlasu azizun ikhlasi yana da tsada sai mutum ya ta roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya bashi shi in ba haka ba sai mutum ya gama rayuwa ya je shiga wuta wal iyazu billah Allah ka tsare mu to wais alqarani idza amsa yaqulu idan ya da in yamma ta yi masa sai ya ce hadihi lailatul ruku'i sai ya ce wannan daren na ruku'u ne kawai fayarka hatta yusbiha kawai sai ya ruku'u har sai safiya ta yi koyi da mala'iku akwai mala'ikun da Allah madaukakin sarki ya tanaje su aikin su kawai shi ruku sannan ruku wani yanki ne na ibada wa kana yaqulu idza amsa sannan idan gobe tai sai ce hadihi lailatu sujudi wannan kuma daren to na sujada fa yasjudu hatta yusbiha sai yayi sujada har sai safiya ta kawai yana sujada yana yana yana faɗin abu yana yana tasbihi ga Allah sabbihuna al-laila wanda nahara la yafturu ba su ba su gajiya kaga siffa ce ta mala'iku kaga duk wanda yana nuna mana mahimmancin lokaci da yawan mu kila ba mu lura da wani abu ba tun da al'imam ibn yake ba mu labari bai ba da labarin wani malami ko wani bawan Allah daga cikin waɗanda da ya shagalta aka ce ai gashi mutum ne wanda ya kasance in ya tafi kasuwa cikin safe ba bai da kyau bane yayi ko amma ba dan shi aka halice ka ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni shine abin da Allah ya halice ka dan shi amma abin da za ka yi ya taimaka maka wajen ibadarka to ya halatta amma in zai hana ka ibadarka to da matsala da matsala أي شيء سامة نصرم يزرق وانشق يتي إن الله يبغض كل جعظري جواز صخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بالدنيا جاهل بالآخرة حديثي يا حسن بمجموع طوقه وشواهده جدا وسمع لبي أتشونا مع المعلمة زمن سغون لسنة نوسع الله العلام الألباني رحمة الله عليه يا حسن حديث أتشل التفنس بعد إيه cewa Allah yana kin dukkan mutumin da ya kasance kawai ya ci ya koshi sai girman kan in rana ta yi ya kwashi ya tashi ya tafi kasuwa himarin bin na'alim abin nan jifatin billai da kasuwa da rana ihu kawai kaza wani ake sai da kaza ne ya faɗa da wancan ya faɗa kuɗi sannan in dai dawo gida da daddare sai bacci jifa mushi ba abin da zai iya tsina na wani ya tashi ibada sannan himarin bin da in yi ne yayi kuma jaki aiki kawai duniya duniya salama alaiki kamar yadda bahaushe yake cewa ba abin da sai manzon sun ce in baka gane shi ba ga siffar shi har yanzu alimin bil duniya amma jahilin bil akhirah abubuwan duniya dan ya sani amma bai san komai ba game da lahira shi ne halin da muke ciki a yau a wannan zaman duniya matsalar kenan kuɗi kuɗin nan kuma ba ana neman su ba ne don su taimaki mutum wajen neman lahira a ana neman su don a fanshi da kunne na taɓa jin wani yana cewa ya Allah mu ma ka ba mu kuɗin da mu ma mu fanta ma a duniya mu ba maƙiyan mu kuma malami malami a rediyo na ji shi yana wannan addu'a to ne ke koya ma almajirai wai su fanci ma su ba su haushi a dama dai ka ce eh, Allah ya ba ku duniya ku yi ka faɗi wani aikin alkhairi hmm? sai umarai abin da yake ya shiga masallaci sai ya tarar da matasa yana ajiyar mulmumi yana sarkin musulmai sai da umar radiyallahu anhu ya tarar da wasu matasa yara matasa sai ce liya tamanna kullu wahidin minkum sai sai ce musu kowannen ku ya faɗa mu burin shi ne ambition ɗin kowa ba ana ma yara what do you want to become ba me kake so ka zama nan gaba to magabatan mu sun kasance suna da wannan tsari sai da umar ya tarar da su a masallaci sai ce musu ya tamanna kullu wahidin minkum kowa daga cikin ku ya faɗa mun burinsa a rayuwa ne ke so na farko sai ya ce ni a tamanna an yi zuƙanin Allah subhanahu wa ta'ala bimalin zahabin ce ni fata na shine Allah ya bani dukiya ta zinariya sai in taimaki addinin shi da shi sai da amur ya ce na ji har wannan manufa ce na biyu ce ni kuma tamanna an yarzuqani Allah bi malin fiddati ce ni kuma fata na Allah bani dukiya ka abajan azurfa ni ma sai in taimaki addininsa in yi ma addininsa hidima da kuɗin nan duka kowa da ya faɗi nashi kuma dukkaninsu kuɗi suka faɗi sai sai na umar ya ce ni ko ba buri na ba ke ni ko buri na shine Allah ya mai da irin ku irin ku ku matasan nan kamar irin su abu ubai da tabnul jarrah irin su usman ibn affan domin su yi ma'addini aiki shi ne malamai sai su yi taliki sai su ce tamanna umaru rijalan wa lam yatamanna malan shi na umar radiyallahu anhu fatan mutane ya yayi samun mazaje ba dukiya ba domin dukiya za ta iya zama a hannun wawa mutum nawa yayi addu'a Allah ya bashi dukiya kafin ya ce Allah ya bashi amma da aka bashi kuma sai a ki azirta shi da amfani da dukiyar da ya kamata ƙarunu wa ya sani ko addu'ar da ya ce annabi Musa ya masa burin sai ma addini aiki Ƙila ko amma daga baya yi ƙarunu hmm? Allah ba cewa inda ƙarunu kana min qaumin musulmi ce fa ba za alaihi وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة دوكي يد أكبار عاونه malaman tafsiri masu irin kudin abubuwan nan na birgewa suka ce alal akalla a samu kace 80 su ne za su iya ɗaukar mabuɗai na taskocin harunu mabuɗai shi kawai fa ba wai dukiyar duka ba sai an samo kace 80 majiya ƙarfi in masu ɗaukar buhun siminti guda biyar ɗan nan da masu ɗaukar buhun siminti da haƙori kun taɓa ganin su ai ka su ɗauki buhun siminti da haƙori da ƙirjin saboda ƙarfin ƙirji da suke da shi irin na zaki su kama da haƙori haka su tafi da shi to yin waɗanda sai an samo tamanin sannan za su iya ɗaukar bunch na abin nan ƙabagen jakar kuɗin ƙaru ko buhuhuwan ba kuɗi ba buhuhuwan mabuɗai da kaskocin kuɗin ƙaru shi ne na tanu ubil osbati ulil quwwa shi bai masa amfani ba to kamar tamanna umar rijalan ya lam yatamanna malan dan umar burin su ne ya samu mazaje masu zuciya ba wai masu duki ba dukiya ba mazaje masu zuciya ba wai dukiya ba Allah Allah ya taimake mu ma ya ba mu dukiya to Allah الدين mu zuciya yi ma addinin sa aiki أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا أبو الحسين بن عبد عبد الجبار قال أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق قال أخبرنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثنا أحمد بن حمغان حدثنا حفص بن غياث حدثنا محمد بن إسحاق قال قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد حاج ينزل الأسود بن يزيد أقبام الأبارنسا الأسود بن يزيد وان ديرت شكرة تقريبير دا دا دا دا قي شكرة سبعين دا شدا باين هجرة تو أنسى ينأل ناشي مامي البركة ومن يشابه عبه وما ظلم وورث سليمان داود خير لابن أن يرث أباه نعم الوارث والموروث أبدا ما من حجر يفدي عشان مقدمة بلوغ المغامكو يتي أكرم بهم وارثا وموروثا يتي تاي daraja ta tabbata a gare su da mai gadon da wanda aka gada to abdurrahman dan al-aswad ibn yazid an-nakhai muhammad ibn ishaq shine yake ba da labari muhammad ibn ishaq al-akhbari mun san muhammad ibn ishaq al-akhbari sahibu sira shi shi shi a abin da ya shafi sira shi malami mutaqinun fi sirati amma da'ifun fil hadith idan abin da ya shafi sira ne to an cira masa tuta an cira masa hula an cire masa an cira masa hula an tsara mai amma abin da ya shafi hadisi to yana da rauni hmm? muhammadu bin isaq al-akhbari ah, muhammadu mai isaq kuma akwai muhammadu mai isaq ibn khuzaima wannan tsakanin akwai tazara muhammadu mai isaq eh, matakinsa sa ce ta كولي زمتشن أتباع التابعين كوكمي زمتشن صغار التابعين ما شي محمد بن قزي ما شي صاحب صحيح أني يتجا سؤال الإمام البخاري قال يتي قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يا يازو قريم حاجا يازو زي حجي fa'atallat ihda qadamaihi sai ɗaya daga cikin kafafuwansa guda biyu sai ta kama ciwo kafarsa ɗaya sai ta kama ciwo ya tallat min al'illati ai asabatha illatu sai rashin lafiya ya kama kafarsa fa qama yusalli hatta asbaha ala qadami sai irin ta gauraka eh gauraka ai sai ya ɗau ya ɗaya kafa ɗaya wani labari da mala abubakar imamu rahmatullahi alaihi ya bada ko amma wannan labarin da akwai ban tsoro na a riƙa ba yara shi amma a ciki akwai koya sata da yaudara da iya makirci hmm? wai sarki ne wani sarki ne ya <laughs> ka ce min yara ce ko wai sarki ne wani sarki ne ya tafi farauta da aka je shi kenan sai ya kamo aka samo gawarati shi kenan sai ya ba bawansa ya gyara masa shi kenan kawai shi kuma da ya gama fa gyara naman nan sai nama fa ya ya ba shi sha'awa shi kenan kawai sai cinye kafa ɗaya kafa ɗaya da cinya ya kaje gaba ki dai tun daga tun daga tun daga tun daga abin da ne kuke cewa fifi na na na kafa har zuwa ƙasa ya cinye aka kama sarki kaga wanda sarki ma dai Allah na tuwa ya sarkin gaske ne sarki tsaye yana duba naman da aka kama shi wai sai ya ga kafa ba kafa daya shi ke zai kira yaro ya ce masa ya aka yi sai ce ai ran kai da yalla labai ai ga wurata dama kafa ɗaya ke da ita shi ke nan aka ce to aje aka sake fita ana zuwa kawai sai aka yi sa'a duk gauraki ga sanan sun ɗaɗɗage kafafuwansu ɗaya ɗaya sai ce ka gani ran kai da ɗaya dama gaurata kafa ɗaya ɗaya ke da ita to daga wannan yi ma sarkin ai bai kyauta ba to shi ne wai shi ne fatallar ihin a ƙadamai fa kama yi salli sai ya tsaya yana sallah hatta asbaha ala qadamin ai ala qadamin wahidati yi sallah da kafa daya wa salla al-fajr bi wudu'i al-isha'i sannan kuma yayi sallar asbahi da alwalar da yayi da sallar isha'i bai canza alwala ba yi sallar asuba da alwalar da ya yi a sallar ishayi وقدم ليث بن أبي سليم فصنع مثلها sannan babban malami al'imam ليث بن أبي سليم shi ma ya zo wajenmu shi ma ya aikata irin kwatankwacin abinda abdurrahman ibn al'aswad ibn yazida annaka iya aikata kafa shi faɗe ba ta da lafiya amma ko bai yadda wannan damar da ya samu ta kubuce masa ba ya yi sallah da kafa ɗaya wani kawai kan shi ke ɗan ciwo ba zai yi sallah sallan ma ta farilla wannan fana fila ne daga yan uwa ina karanta wannan muna karanta wannan tsakani na da Allah nake faɗa muku wannan alumu nafsi alumu nafsi ina zargin kaina وأعلم أنني مقصر لا tabbatarwa ina ما Allah يكراني kirari cewa ni kasashe ne a duk yadda bayan Allah أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار حدثنا أبو بكر الخياط حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا سعيد بن ميمون قال قيل لامرأة عامر بن عبد قيس أن شي مبيور عامر بن عبد قيس وند أنبام لابارن سأبايا عامر بن عبد قيس وند وند أكوني يشي مسا wani شي مسا masa ukallinka ya amir ya ce to ina jin majalisun da ke kafin wannan muka karanta wani abu nasa to shi aka tambayi aka fassara shi aka ce ya ne mata ku. ba matarsa ba mai masa hidima kaifa kanat ibadatu amirin ya bautar amir take da daddare قالت ما صنعت له طعاما بالنهار illa إلا بالليل in إن shi abincin rana to baya iya cin wannan abincin sai da daddare ولا فرشت له فراشا فاضطجع عليه إلا بالنهار sannan kuma in na masa shimfiɗar dare baya iya kwanciya a kai ya bacci sai da rana yake samu ya yi bacci ya kai lula da daddare a yi ibada da rana kuma sai a ɗan samu a yi kai lula irin tsarin rayuwarsu ba irin namu ba ne, ya za ta ita kai lula wani an hayya mutu ba zai iya kai lula ba amma yadda muka yi bayani ran nan أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو علي بن شادان قال أخبرنا أبو جعفر بن بريد بريد فأوني نسونا قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن راشد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني آه، بزيع الهلالي عن سحيم مولى بني تميم قال جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي لا تأيا وجنب الضمالني دعكي شيمة عامر بن عبد الله ينسلع فتجوز في صلاته sai an taƙaita sallarsa sun ba aqbala alayya sai ya waigo ya ce faƙala ya ce arihni sauri ka faɗa min bukata ka hutashe ne domin ni na gaggawa ne qultu ma bada. ya ce wani irin mai kake gawan mai kake ƙala malakan mauti rahimakallah ya ce ina gaggautawa in yi sauri kada mala'ikan mutuwa ya muni a cike ya mun shiga sauri faƙumtu anhu wa kama ila salah sai na miƙe na tafi na bashi ya ci gaba da sallar shi ce faɗi bukatar ka ka yi ka tafi ce to gaggawa ne kake ala gafarta malam ce malakal mauti ai ubadi malakal mauti ina gaggawa ne ina hanzari kafin malakul mauti mala'ikan mutuwa ya sauri ya cire raina to nima na san abin da daɗi ba a duniya mun ku sai dai mutum ya ce bari ya sauri ya ɗiba abin da zai ɗiba na kuɗin gwamnati ko haka mutanen mu suke cewa Allah shirye mu to wannan insha Allah a nan tsaya sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba sai mu dora har yanzu muna cikin wannan babi kamar yadda muka faɗi shine babi mafi tsawo a cikin babuka guda uku na littafin wannan bayan Allah da ake ba mu sirar su Allah ka ba mu ikon koyi da su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh